kimanin manyan laifuka hamsin ne zaman kotun za ta duba in ji salisu shaibu gatan shari'a na babbar kotu ta nan da magaran wannan shari'a ta bana kamar inda na faɗa muku dosi wajen hamsin kuma dosi hamsin wannan alfar hamsin ta shahi mutane wanda ake zargi da manyan manyan lehina su wajen guda tamanin da bakwai ne cikinsu ko suka yi kishin kai da gangam su kashe mutum shine muke cewa martir akwai wa'ansu kuma kisan ma kan aishi shi sai da aka zo suka ɗauki wa'ansu matakai suka laɓe ko kuma suka tsaya suka yi tunani suka tsara abin ya za a yi wannan kisa shine muke cewa asasina akwai kuma wa'ansu cikinsu guda shidda manya-manyan barayi ne wa'ansu kuma cikinsu akwai wadda wata mace ta sawa mijinta lalle cikin abinci da ya zo ya ga eh, miyar. ta sake yanayi saboda haka ya tsantsamta ya ci zo ki sha takiya shine ake cewa wannan amfazonoma ko da yake bai ci ba amma kamar ya ce shine muke cewa amfazonoma infection formal akwai mace ita ta ɗauku ta kashe infanticid akwai kuma biyu wanda suka zo daga gam suka kogawa dakunan mutane wuta yi ne muke cewa 'yan sandi volantar da ya abiti. Babban abin da ya fi daukan hankalin shari'ar a wannan karo shine lamarin yawaitar fyaɗe. Zancen shaɗin nan shine ma ya ce mini tuwa kwarya. Tunda a shekaru biyu ba da suka huce a samu ka ba ba guda bakwai zuwa biyar wannan gama kuma wannan kwata-kwata an yi an samu wannan ka 20. Ganin irin cunkoson da ake fama da shi a gidan kaso shari'ar za ta ɗauki tsawon wata guda. Wannan mutane da zamuwa shari'a cikin eh, wata guda. Tunda mun saba a zo a yi sati biyu a yi sati uku a watsi. To wannan jama'a ta yi yawa a gidan kaso. Shine muka ce gwanda a zo a yi zama guda. Gatan shari'ar ya koka da wani kalubale da kotu ke cin karo da shi. na yadda ake shari'a musamman ma a karkara. cikin wannan kakin hallo 27 dakin nan takwas yara ne wanda suke da ƙasa da shekara goma sha uku mu wannan wanda muka sani ne ma akwai wanda sarakunan gargajiya can ƙauyukan nan gashi an yi amma ba a so abin ya je bariki he a nema a gyaggyara a wannan tara a yi abin da shi kenan aka shi an ba ɗauki matakai ba an koti ta tsaya ta ce za ta yi wani jin tausayi wani abin da kin to kalkuci abin da zai kare kullum gaba zai to saboda haka ne kullum nake cewa an kama irin wannan mutane kina an musu hukunci mai tsanani saboda gobe kasa kara a ƙarshe salisu shaibu ya yi kira ga magabata da su tabbatar an hukunta dukkan mai laifi yadda ya dace Kodoshi yana ina kiran magabata da babban murya muke yawa wanda suke aikata wannan laifin yara ne matasa su kuma matasan nan menene wutar yake kai su suna wannan abin nan kwaya cikin ya sha wannan ba ruwan shi ya zo iske mace tana kwana ya fada ta akwai wani shi malami musamman aka ba bashi amana yara sai ta hidon makaranta ya kai su Najeriya zuwa wannan Kano ne yake neman su muddin maza ne yake nema yara kankana irin wannan abu dole ne dan ƙasa dan jiha kowa da kowa ya tahi yaki wannan mummuna aiki Tamar Abari muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar